Uncle Daddy, not a Mama, mama, mama, mama. Somebody else. Yes. Somebody else. Mama, this cake in Malacca. Tchau, gente, né? Claro que isso é uma ligação, não é uma ligação de ninguém. Ah, sim, sim. ofishin kenan? Eh, ba ofishin na. Onkul. Ba haka? Ai, ana bin layi ne dama. Eh, da riga na. Ki tabbas su ne da. Okay, ka ba ke su. Aiya, okay kana sauri. Ina sauri. To ai ni ma ina sauri. Nisha. Takardun ka yayi kyau gaskiya. Ci na eh, na Singapore, jaki sun da kan Singapore. Kike zaki samu. Oh my god, JB. Oh. daga ina? ni ne suna na dan juma wanda ya zo jiya ta waje ba ka fito da kuma kira security ma la su kira kenan kai sai ka hanke ni ya mu ni da da mu ina so mu je Singapore ko in dai wannan ne za ku sa ta zama shugaban ku wurin wa'azi lalle ina ga muku gaskiya za ku shiga wuta kenan eh